sunana ismaila waziri ni ne chairman na gamji initiative mu matasan jihar niger muna alfahari da al'adarmu ta gargajiya saboda haka za mu ci gaba da riƙe wannan al'adan kuma za mu ci gaba da inganta wannan al'adan kuma za mu ci gaba da ɗaga martabar al'adarmu shi yasa muke zuwa muku da gamji festival a jihar niger muna fata za mu samu haɗin kan matasanmu mun gode